الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi 25 ga watan juma da saniya shekara ta 1437 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan hudu a shekara ta 2016 miladiya idan ba a manta ba mako bi da suka wuce mun cike da ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri da haka yau za mu tashi farkon aya ta goma kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin sura mai Allah ya ce والذين جاءوا من بعدهم يقولون من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف Ubangiji ya ce na ja'o min ba'adihim, lallai waɗanda suka zo min ba'adihim a bayansu ana nufin a bayan almuhajirin da kuma a bayan al'ansar bayan muminan farko bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijira daga makka suka tafi madina da kuma bayan waɗanda suka tarye su a madina ɗin wanda su ne al'ansar su ta yaya ake gane nagartarsu su dai kan sahabban farko ubangiji ya faɗi nagartarsu da kuma kyakkyawan sakamako da ya tattala dangane da su to sai wanda suka zo bayansu me za su yi a ce da su nagari gari su wa'incan tabawwa uddara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suni al ansar su kuma al muhajirun alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun ma'ana su ga nagarta su ga halayen su ga yadda suka rayu wanda wannan shi ya ba su ɗaukaka da daraja ta kolin koli a farkon musulunci to amma wanda bai riski manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam shi bai yi hijira ba shi bai taryi masu hijira ba shi ba a fitar daga gidansa ba shi kuma bai taryi wani ya sauke shi a gidansa din dan imani ba ta yaya za ka gane cewa shi mutumin kirki ne ya ce ai min ba'dil muhajirina wal ansar ila yawmil qiyamah wanda wannan lissafin ya faro ne tun daga bayan muhajiruna da bayan ansar har zuwa tashin alkiyama nagartar yan baya shine kaji suna shi albarka ga yan gaba suna fatan kirki ga waɗanda suka gabace su suna faɗin kyawawan kalamai da addu'a ta gari game da su Allah ya ce ya kuluna za ka ji suna cewa rabbana gafir lana ya ubangijin muka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma ka gafarta wa ‘yan uwanmu da suka rigaye mu da imani, wala ta ji alfi qulubina Zillan. ya Allah kada ka sanya kwafa ko wani ƙulli a cikin zukatanmu na amanu game da sha'anin muminan farko, rabbana ya Ubangijinmu innaka ra'ufur rahim, lallai kai mai rangwame ne lallai kai mai jin kai ne. Mana idan kana so ka zama cikin mutanen kwarai a ƙarshen zamani, to ka rinka yabon mutanen farko. Idan kana so ka zama tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kansa aljanna duk da cewa kai baka kasance tare da su a zamani ba a nan duniya to ya zama ka ne musu addu'a kane musu fatan alkhairi ga kuma sigar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ai addu'ar na farko mutum ya ce rabbana gfir lana ya Allah ka gafarta mana malamai suka ce wannan ya nuna duk lokacin da zaka roƙa wa wani gafara kafin ka roƙa masa ka fara roƙa wa kanka baya daga cikin ladabin addu'a ka ce ya Allah ji kanwa ne kai kai shiru baka faɗi kanka ba kai baka neman gafarar kai baka so a ji kanka ko iyayenka zaka ce a ji kansu sai ka fara cewa Allah ka ji kaina sannan ka ji kansu zai nuna mana haka yadda annabawa suke roƙa wa iyayensu gafara annabi nuhu rabbi gifilli wali walidayya wali man da kala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimin illa tabara annabi ibrahim rabbi gifilli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab sai da ya fara cewa igfirli sannan ya ce wali walidayya sannan ya ce walil mu'minina yawma yaqumul hisab to anan sai aka dunkule rabbana gfir lana ya Allah mu ka fara jin kanmu wali ikwani alladhina sabaquna bil kuma ka ji kan yan uwanmu da suka rigaye mu da imani wannan shine sigar da Allah subhanahu wataala ya koyar idan za a roki gafara a wajensa za ka roƙi gafaran nan da kanka sannan ga iyaye sannan kuma ga sauran muminai na farko da kuma dukkan waɗanda za su biyo baya sannan malamai suka ce inda a ce akwai wata sura ko wata aya da ake karantawa in za a roƙa wa mutane gafara ko iyaye ko magabata to da nan Allah ya ambace ta ma'ana sabanin yadda muke mu yanzu in zamu roƙa wa ƴan uwanmu ko iyayenmu gafara sai mu ce qul huwallahu uku ga walidanmu ga walidan walidanmu to anan Allah bai ce qul huwallahu uku ba bai ce falaki da nasu ba bai ce fatiha da bismillah ba bai ce tahiya zuwa salihina ba kawai sai ce rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna wannan shine sigar roƙon gafara domin idan ka ce dole sai an karanta qul huwallahu sannan Allah zai yi kai ko zai yi gafara to ka sharɗanta wani abin da shi Allah bai sharɗanta ba kuma inda matsalar take kai kul huwallahu tana da sauki ne a wajen ka shi yasa ka shar'anta ta baka san akwai maguzawa a ƙauye ba su kul huwallahu ma ba iya ba amma kuma suna da buƙatar a gafarta musu suna buƙatar a gafarta wa iyayensu yanzu idan ka sharɗanta sai an yi kul huwallahu sai an yi yasin sai an yi tabara sai an yi izawaka sai an yi tahiya zuwa salihina wani baya bambancewa ma ina ne salihina ina ne dalihina din saniyar ma ta samu tukuna fallantana a san bodar tsayawar da haka Allah madaukakin sarki bai sa wannan sharadi ba dukkan kuma wanda ya sa maganarsa bata zama karɓaɓɓiya ba bata zama mai tushe ba domin duk abin da Allah bai ce ba kowaye ya ce wannan abin zai zamo ba karɓaɓɓe ba ne ba duk abin da manzo Allah bai ce ba kowaye ya ce wannan abin rusashe ne korarre ne abin juyarwa ne ga ma'abocinsa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd to sannan wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman me ya jawo aka ce ka roƙa wa magabata rahama abu ne kwaya daya shine sun riga ka da imani wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kalmar alladhina sabaquna bil iman kamar jumla ce ta aliliya أي ربنا اغفر لنا ولإخواننا لأجل أنهم سبقونا بالإيمان Allah ka gafarta mana ka gafarta wa yan uwan mu me dan sun riga mu da imani ma'ana mutum ya riga ka da imani ba karamar daraja ba ce mutum ya riga ka kalma shahada ya riga ka sa goshi a ƙasa wa Allah sallah kima ce da daraja da haka yana daga cikin girmama Allah da mutunta Allah girmama duk wanda ya fi ka shekaru kuma ya riga ka kallon gaba zai sujada ya riga ka furta kalmar shahada duk wani abu da kake takama da shi na musulunci kan kai yayi wannan kima ce wannan daraja ce mu sani da yawa daga cikin sahabbai akwai waɗanda 'yan baya sun fi su ilimi domin ba duka sahabbai bane ba malamai cikinsu akwai malamai akwai wanda ba malamai ba kamar da yadda ka san a kowane yanayi haka ake samun duniya wasu malamai wasu masu neman ilimi wasu ma ba malamai ba ba ma masu neman ilimin ba to haka ma a zamanin sahabbai domin ayar da ta ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in ku ba ku sani ba da suwa take magana farko da sahabbai wannan ya nuna cikin su akwai malamai cikin su akwai wanda ba malamai ba to yanzu ko da kai ka zama malami a ƙarshen zamani duk ilimin ka sahabbai sun ɗare ka daraja ko da ba su da ilimi ko da ka fi da yawa daga cikinsu ilimi saboda me saboda sun riga ka kalmar shahada sun riga ka sanin alƙur'anin sun riga ka gamuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga ka kallon gaba su yi wa Allah madaukakin sarki sujada yanzu ko dan wannan ba za ka mutunta su ba abinda addinin musulunci yake koya mana anan shine tsarin girmama na gaba bahaushe ya ce ko a gidan giya akwai babba a kasuwanci za ka samu shugabannin 'yan kasuwa matukar ana so kasuwanci ya yi kyau sai mabiya sun girmama shugabanni a makarantu za ka samu shugabannin makaranta in dai ana so tsarin ya yi kyau to dole ne sai na ƙasa sun girmama nasaba a gari akwai manyan gari dole ne sai na ƙasa sun girmama na sama to haka nan a addinin musulunci akwai manya akwai me ƙanana suwaye manya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin in dai girma ne to girma ya ƙare cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi makotaka da annabi waɗanda suka ci abinci tare da annabi waɗanda suka yi sallah tare da shi waɗanda ya aura daga wajensu suka aura daga wajensa waɗanda ya musu liman suka yi masa mamu da haka ubangiji subhanahu ala ya ce muminan kwarai za ka ga suna yabansu to kenan yadda za a gane kuma mutumin banza ne kai a ƙarshen zamani a samu kana tsine musu kana la'anta su domin in dai yabansa habbai a ƙarshen zamani nagarta ce to zaginsu kuma ya zama mai lalacewa ce da taɓarɓarewa da watsewa albarka ga mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen wannan al'umma ba zai kare ba sai ƴan bayanta sun rinka tsine wa ƴan gabanta ma'ana Allah ya san cewa a ƙarshen zamani za a samu masu zagin sahabbai da haka sai ya raba gaddama tun ƙarshen zamanin bai zo ba yadda za ka gane mutanen kirki a wannan ƙarshen zamanin masu shiwa na gabansu albarka masu roƙa wa kansu da na gabansu rahama a wajen ubangiji subhanahu wataala Allah ka samu cikin masu yaban sahabbai kada ka samu cikin masu zagin su da kulli a cikin zukata dangane da su to sannan malamai suka ce tunda ka ji an ce Allah ya gafarta musu ya nuna cewa sun yi laifi ko suna laifi ba masumai bane ba wani musulmi wanda yake da ilimi ya karanci ƙur'ani ya karanci hadisai bisa ga fahimtar magabata wanda zai ce maka sahabbai ba sa saƙo sahabbai ba masumai ba ne suna iya saƙo amma duk da suna yin saƙo ubangiji ya ce a ce ya gafarta musu kuma kana tsammanin Allah zai ce ce in gafarta alhalin ya san ba zai gafartan ba ma'ana ya sa aikin banza kenan ubangiji baya haka ya tabbatar sun yi laifi ko suna yin laifi tun da ba ba ne amma ya ce ce in gafarta musu dan ya shirya tuni zai gafarta musu da ya ce ka gafarta musu ba sai ka ce zai yi gafarar ba tuni ya shirya yin gafarar wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima tuni ya shirya zai gafarta musu amma me hikimar da ya ce ce in gafarta musu dan kai ma ka samu albarka kai ma in ka wuce kai kuskure zaka so dan bayan ka ya ce me Allah ya gafarta maka to kai ma in kana son haka ce Allah ya gafarta wa na gabanka in na bayanka suka zo su ma sai su ce Allah ya gafarta maka kai ko ka ce Allah ya gafarta musu ko kar ka ce zai gafarta musu yanzu kai ne in ka ce Allah ya gafarta musu ka samu albarka ba wai su suka samu ka ba domin su tuntuna Allah ya ce ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'mini idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن ما قلنا تارقا تاكاري yanzu kai ne ake so ka nemi albarka ta hanyar roƙa musu gafara domin Allah maɗaukakin sarki ya yi maka irin abin da ya musu innal ladhina amanu wa amilus salihati أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه ذاك سوء الله يجيك أنسو يا يددسو yi kwatankwacin abin da suka aikata yi koyi da su roƙa musu gafara wajen Allah kai ma sai Allah ya san maka irin abin da ya musu da ka rabba na gafillana wa li na allazina bil iman kuma ubangiji ya ce wala ta jalfi qulubina ghil kada ka sanya jin haushi a cikin zukatanmu haka muminan kwarai suke faɗa idan suna roƙon gafara ga kansu ga sahabbai Allah kada ka sanya mana jin haushi a cikin zukatanmu lillazina amanu ga dukkan wani mai imani musamman masu imanin farko da Allah ya shaida akan imaninsu wannan ma ya nuna cewa ubangiji ya san a ƙarshen zamani za a safi masu jin haushin mai sahabbai shi yasa sai ya ce kai ka ce kada Allah ya sanya maka jin haushi a zuciyarka dangane da sahabbai dan akwai waɗanda su a zukatansu akwai jin haushi game da sahabbai bal haushin sahabbai da suke ji ko haushin kafirai ba sa ji haka bal ma cikin kai kawansu zaka gansu su da kafirai a haɗa suke dan juma ne da dan jummai aljani ne abokin shaidan tare suke tsuntsiya ce madaurin ki daya amma idan magana sahabbai ne tsinuwa da la'anta zaka ji tana fitowa daga bakin su game da sha'anin sahabbai rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai rangwame ne mai jin kai ne malai ce kullu wahidun min alqailina li hadha duk wanda yake faɗar wannan zance ya qasudu biman sabaqahu yana nufin waɗanda suka rigaye shi ne manin kala kabla min ghairi fasil duk wanda ya gabace shi ba tare da wani yankewa ba wayantahi ila asrin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda lissafin hakan yana tikewa har zuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fi ikhwanihi alladhina sabaquhu bil iman dan haka cikin kalmar ikhwanihi alladhina sabaquhu bil imani yan uwansa da suka rigaye shi da imani za su shiga karkashin haka jami'u man taqaddama min almuslimin dukan waɗanda suka gabata daga cikin musulmi wala yaqsudu bil ladhina sabaquhu khusus al muhajirin wal ansari liqusurihi ba kadai ana nufin sai al muhajiruna wal ansar ba cikin kalmar wali ikhwani nan lazina na bil iman duk wani mumini da ya gabace ka ya shiga wanda ya mutu dazu da safe da wanda ya mutu jiya da shekaran jiya har lissafin zai ci gaba har zuwa zamanin sahabbai malai ce wa in kana huwa aslu sababin nuzuli duk da cewa addu'a ga muhajiruna da ansar sahabbai shine asalin sababin saukar ayar amma hukuncin bai takaita ba akan su kadai idil hukumu amun domin hukuncin gamamme ne ai addu'a li kulli muslimin ko li kulli muslimin abin nufi yin addu'a ga dukkanin musulmai li jami'i man taqaddamahu fi zaman ga dukkan waɗanda suka gabace ka a zamani bala yace thumma shara'a ta'ala ya hakima jara bainal kuffar al yahud min bani quraiza sai ubangiji min bani nabi sai ubangiji kuma zai ci gaba da haka yato mana abin da ya faru ga kafiran yahudawan banun nadir wal munafiqina da kuma sauran munafikai minal al aqwalil kadhima na zantuttukan ƙarya wal ahwalil fasida da kuma gurɓataccen yanayi da suka samu kansa a ciki sakamakon sabon ubangiji da kafirce masa Wata ajibul mukhatab minha ubangiji zai gaya mana haka ne dan ya bamu mamaki cikin abin da ya faru na halayya wa'ancan domin mu mu ji mu gujewa haka ba da a ahwalil mu'minin bayan ya hakaito mana halayen mu'minai na al na wal ansar da kuma allazina ja'u min ba'dihim wa aqwalihim ala ikhtilafi him wanda kuma su zantuttukan kafirai sun sha bamban kamar yadda su kansu kafiran suke a bambance kafiran yahudu kafiran nasara da kuma munafukai da kuma kafiran quraishawa fa sai ubangiji ya ce ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم Al’imam Ibn Kasir yake cewa dangane da ayar da muka karanta a baya, ya ce wa ma a hasana mastan imamu Malik rahimahullahu min hadhihi al karima, ya ce mamakin kyawun abin da imamu Malik ya yi na istinbaɗi dangane da sha’anin wannan aya mai girma kan cewa annan rafidiyya, haƙiƙa mai zagin sahabbai ɗan shi'a rafidi. rafidi alladhi yasubbu sahaba wanda yake zagin sahabbai laysa lahu fi malil fai'i nasibun ba a raba albarkatun ƙasa ko arzikin ƙasa da su kamar yadda mun faɗi wannan a farkon darasi ayar tana magana ne akan su wane ne waɗanda za a yi bajar da su a dukiyar musulunci a gwamnatin musulunci ta ce lil fuqara il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim za a ba wa talakawan muhajirun waɗanda su ne suka fita daga gidajensu suka bar dukiyoyinsu don su je su taimaki Allah su taimaki manzon Allah waɗannan su ne masu kasan farko masu kaso na biyu kuma su ne al'ansar wallazina ta bawa dara wal imani min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim masu kaso na uku kuma sune wallazina ja'u min na yaquluna na gifin lana wa li ikhwanina allazina na bil iman da aya ta nuna cewa in za a yi budget a gwamnatin musulunci dole ne a fitar da kasan sahabbai a lokacin da suke raye kuma sahabban nan muhajiruna su ne na farko al'ansaru su ne masu bajet na biyu ma'ana a fi kaurara wa muhajiruna kaso bajet ɗinsu ya fi na kowa yawa rabansu ya ɗari na kowa sannan sai kuma al'ansaru su ne masu kaso na biyu to sannan daga nan kuma sai sauran musulmi su biyo baya to su kuma musulmin da za su biyo baya wanda ba muhajiru ba ba ansaru ba sharadin da zai sa a ba su rabo a cikin gwamnatin musulunci shine ya zama ba sa gaba da na farkon su ba sa tsinewa na farkon su da aka imam mali yace wannan ayar tana nuna cewa da za a kafa daular musulunci a samu gwamnatin musulunci yan shi'a su zamo suna da local gamman ko suna da state in ji imam mali yace in za a yi budget banda su a ciki domin qur'ani ya nuna cewa wanda za a bashi kuɗi a daular musulunci ga sifar ta gashi sharaɗinsa in ba sahabin farko ba muhajir to ya zama ansar in ba ansaru ba to ya zama allazina taba'uhum bi ihsan ko allazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman imam mali yace abin da yasa haka li adam ittisafihi bima madaha Allahu bihi haula'i fi qawlihi saboda su yan shi'a basu sifantu da abin da Allah ya yabi mutanen kwarai ba wanda suka biyo bayan muhajiri na cikin faɗinsa da ya ce suna cewa rabba na ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman Alimam ibn abi hatim ya rawaito hadisi daga uwar mu'mine aisha Allah ya kara mata yadda Ta ce umiru an yastaghfiru lahum fasabbuhum an umarce su da su nema wa sahabbai gafara amma a madadin hakan kuma suka koma suna zagin su ثم قرأت هذه الآية sannan sai ta karanto wannan aya wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ubangiji subhanahu wataala yace alam tara ila alladhina nafaqu shin yanzu baka ganin munafikai yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru wa'anda suke cewa da ƴan uwansu kafirai min ahlil kitabi na ma'abuta littafi wahum banun nadir su ne yahudawan banun nadir wa ikhwanuhum fil kufri kuma ‘yan uwan kafirai ne cikin kafirci mala yace tanzur ayyuhal mukhatab abinda ake nufi ya kai mai sauraron zance ka kasa kunne da idan basira ka kalli abin da ake gaya maka cikin natsuwa munafikai suke kawance da kafirai me yake nufi da munafiki mutumin da a fili yana nuna shi musulmi ne a baki yana iya furta kalmar shahada yakan iya shigowa masallaci a yi sallah da shi amma a zuciyarsa ajandarsa shi ɗan uwan kafirai ne ci gaban kafirci yake so baya son musulunci baya son ɗaukakar musulmi ko da ɗai ubangiji ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai masu furta kalmar shahada su ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira amma duk da haka ba mu'minai bane saboda me yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun yaudara Allah suke yaudaran mu'minai suke amma ba su sani ba kansu suke yaudara su basu sani ba suna furta kalmar shahada ne dan kar ku ce da su kafirai su yaudare ku su ce ai abin da yake shigar da mutane musulunci shine kalmar shahada su ma sun faɗa da ku ɗauka cewa musulmi ne su to amma Allah ya yi alkawari duk da suna nuna a zahiri cewa su musulmi ne sai Allah ya rinka matsab bakinsu sai ya rinka tona asiransu sai ya rinka nuna muku irin kusancin da suke da shi ga kafirai da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce amma hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu abghanahum ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن القول والله يعلم أسرارهم كو إسرارهم tsammanin masu cutar zuci masu ɓoye munafurci tare da furta imani a baki Allah yi kurij Allah a bazanahum cewa Allah ba zai toni asirinsu ba ya fallashe su ne Ubangiji ya ce walau na sha wala araina kahum da mun ga dama sai mun nuna maka su a fili ka gansu fala arabtahum bisimahum amma za ka gane su da kamanninsu na kaza da kaza da kaza na kamannin munafurci fala ta'rifannahum fi lahnil qawli kuma za ka gane su wajen yadda suke faɗar maganar da ba sa aikatawa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yaquluna bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun wallahu ya'lamu israrahum ko asrarahum Allah yana sane da asirce asircen su da sirrin da suke yi na shirya cutar da musulunci da musulmi tsakanin su da kafirai haɗin kan munafukai da kafirai ba yau aka fara ba tun tun tale tale tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ajandar shine a cuci annabi a cuci musulmi a cuci musulunci duk wani musulmi da za ka ga yana tafiya kafada da kafada yana ƙulla alaƙa ta kusa da ƙawance da kafiri dan ya cuci musulunci ko ya cuci musulmi yana gayyata kafiri wajen hidindiminsa a madadin musulmi yana gayyata kafirai suna gayyatarsa don hidindiminsu domin sun ɗauke shi a matsayin ɗan uwa to wannan munafiki ne ubangiji subhanahu wataala ya gama magana akan sahabbai da darajar su da kuma yadda ake gane shirkin waɗanda suka biyo bayan su shine shi musu albarka sai biyo baya da cewa munafukai suna haɗa kai ga kafirai abin nufi dan su ci mutuncin sahabbai dan su cuci addinin musulunci dan su yi zagon ƙasa ga musulmi wanda wannan zai nuna maka haka zahiri cikin waɗanda suke zagin sahabbai ba su da abokai aminai ƙawaye abokan tafiya in ban da kafirai idan abin bakin ciki ya same su kafirai ke taya su jaje su ma idan abin bakin ciki ya samu kafirai su ke taya su jaje in maulidin su za su yi za su gayyato kafirai da fastoci da fada-fada da su za a yi maulidi wai maulidin nawaye an ce fa maulidin annabi kuma an kirawo makiyin annabi shi zai taya ka murnar samuwar annabi In da gaske kafirai suna son maulidin annabi sun yarda da annabin sun imani da shi man su shiga addininsa in kuma da gaske cewa maulidin dan annabin kuke yi dan me kuma za ku gayyato makiyansa su za su taya ku murnar samuwarsa wanda su burinsu da ajandar su shine ina ma sun samu damar sun kashe shi to wannan alkawarin Allah ne na sai ya fallashi munafikai sai ya tona asirin su ko da za su so su boye mana irin wannan abin ba zai boye ba domin Allah sai ya tona asiri alkawari yayi kuma Allah ya yi mana haka ne fa dan gata kuma dan ya tsayan mana da hujja yanzu kila wani zai ce ai an shi'a ma musulmi ne duk da wannan abubuwan da suke bayyana a gaban idansa yana gani sun zagi matar annabi sun zagi sahabban annabi sun haɗa kai da makiyan addinin annabi wai dan ai bikin addinin annabi kuma duk wannan bai ishe ka hujja ba wata hujja kake nema bayan wannan walaysa yathbutu fil azhani shay'un idha ihtaja an-naharu ila dalili in dai kana bukatar wata hujja a tsakiyar rana a tsakiyar wuni ga rana ta fito a sama wai sai an ce da kai kaza da kaza wannan rana ce hujja kake nema to ka ce da kai kanka wawa ne jahili ne kai mahaukaci ne ka fi hauka hauka domin babu wata hauka sama da neman hujja akan rana a tsakiyar wuni babu wata hauka sama da neman hujja a kan kafircin abokin kafirai da sunan addini domin ubangiji ya faɗi su wane ne musulmin ƙwarai ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina izzatin alal kafiri muminan da Allah yake so suke son sa masu tausayin yan uwansu musulmi amma masu ɗaga kai ga kafirai masu wa kafirai amma su kuma bil aksi masu faɗa da musulmi masu ƙawance da kafirai to waɗannan sai zama su ne musulmi muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum ubangiji ya ce muhammadu dan aiken Allah ne kuma musulmin da ke tare da shi na kwarai shidda'u alal kufar anani suke da shi ga kafirai amma ruha ma ubainahum suna da tausayin junansu duk lokacin da zaka ga dan shi'a yana faɗa da wani ko ka sani ko baka sani ba musulmi ne baya faɗa da arni duk lokacin da zaka ga dan shi'a yana shiri da wani to arni ne to kaga ya saba wa sifar da Allah ya ba wa sahabbai sifar da Allah ya ba wa waɗanda suke tare da annabi A ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum kuma tarahum ruk'an sujjada zaka ga suna ruku'u suna sujjada ma'ana suna sallah yan shi'a suna sallah suna yi a garin su babu masallaci capital din daular musulunci ta Iran ba masallacin juma'a to ina batun sallah ba masallaci nuna mana masallacin a Kano nuna mana masallacin a dukkan wata jiha a Najeriya har a garinsu ko garin da suke dangantuwa zuwa gare shi birnin Zaria da sojoji suka je suka rurusa musu duk inda za su rusa cikin abin da suka rusa akwai masallaci daga gidan malamin su sai ɗakin bauta ta gumakansu da suka kirkira suka gina wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ya je Madina kan ya gina gidan zama masallaci ya fara ginawa saboda ba yadda za a a samu musulmi ba masallaci ka iya samun musulmi ba gidan zama amma musulmi ba masallaci babu manzo Allah ya rayu ba gidan zama amma bai rayu ba masallaci ba kila wani ya ce to ai suna zuwa masallatan juma'a sauran musulmi farautar ƙauyawa ke kai su wallahi summa tallahi ba sallah take kai su ba shi yasa zaka ga hatta masallatan da suke zuwa masallatan gargajiya suke zuwa masallatan da ba a damu da a kula da sallar ba ma yadda ya kamata to sun san irin waɗannan kuma galibin irin waɗannan masallatan zaka gansu a gefen kasuwa a gefen tasha ƙauyawa suna zuwa masu sai da maganin basar da ɗan kano ma su ma suna zuwa da haka su ma sai su je su matsale a wannan wajen don su farauci ƙauyawa don su farauci ƙauyawa ba sai na ce da kai masallaci kaza masallaci kaza ba kai kanka ka kalla a kowace jiha a kowane gari wannan abin da na gaya maka zai fito za ka fahimce shi in ba haka ba me yasa ba su zo kusa da masallacin iyawu sunna ba ba fili ne ba mutane ne me yasa ba su je kusa da masallacin usman bin affan ba da ke gadon kaya kai me yasa ba su tsallaka ba ma masallacin ibrahim inyaz na bayan gadon kaya saboda nan ba tasha kusa da wajen ba za a farauci 'yan ƙauye ba kusa da wajen bahaushe ya ce kura ma ta san gidan mai babban sanda da ka da wannan muke kira ga iyayen al'umma sarakuna sarakunan addini ya kamata su kori 'yan shi'a daga masallatansu suna zuwa suna facewa da su suna yaɗa mummuna aƙidar su sun zama kaska raƙu mai jini alhamdulillah sarkin hadeja Allah ya kare shi da lafiya ya kore su daga masallacinsa sarkin katsina a wannan juma'a ta shekaran jiya aka wayi gari sojoji sun kewaye duk inda suke ba su zo sallar juma'a ba inda gaske ne sallar juma'a wajibi ce ko ba wajibi ba ce idan ka tafi sallar juma'a aka kashe ka me kai me yasa ba su je ba abu ɗaya ne yasa ba su je ba su sallar ba ita ce ajandar su ba kuma ba sa jin dan sun mutu a wajen sallah shahada suka yi wallahi amma idan suka mutu a hanyar tattaki zuwa zariya yawon banza su suna ganin sun yi shahada anan shi yasa sa iya fitowa ko za su kare a can amma anan ba za su fito ba saboda nan ba dole bane daman tarko ne suke danawa dan su farautuwa waye da masu karamin tunani da marasa ilimin addini wannan shi ya kai su da haka ya kamata musulmi su gane irin waɗannan abubuwa kuma hatta waɗanda suke ganin 'yan shi'a musulmi ne kuma suna jingina kansu zuwa ga malikanci cewa su 'yan mazhaban imamu malik ne ina malikiyar taku take imamu malik sai yace kafirai ne yace duk wanda ya zagi sahabi kafiri ne yace domin qur'ani ma ya ce jin haushin sahabi kafirci ne ina kuma ga zagi ubangiji ya yabi sahabbai ya yabi sahabbai sai yace li yaghiza bihimul kuffar dan kafirai su ji haushi malik yace wannan ya nuna jin haushin sahabi kadai kafirci ne ina ga zagin sa to amma kai yau sai ka zo ka ce kai ba malike ne amma kuma kai ka yadda yan shi'a musulmi ne su zagi duk sahabin da za su zaga ba komai har ka rinka ba su kariya kana tattoshewa kana kakkangewa a kyale su saboda kana ganin yan uwanka ne kun haɗu da su akan son zuciya za su yi bukukuwa na son zuciya da sunan addini kai ma za ka yi ba za su ce naka kuskure bane kai ma ba za ka ce nasu kuskure bane a rufa wa juna asiri a samu haɗin baki a rufa da buzuwar yar malam ta cikin shege wallahi Allah sai ya toni asirin ku haɗin baki ne ba haɗin kai ba ne da haka ba za a taɓa samun haɗin kai ba ba inda haɗin kai ya zama cewa in rufa maka asiri akan barnaka ka rufa min asiri akan barnata wai kuma da haka zamu addini ubangiji subhanahu wataala bai yarda da wannan ba wannan yana kai mutane ne zuwa ga la'antar Allah ga fushin Allah da tsinuwar annabawan Allah lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yataduna kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah yace an tsine wa yahudawa akan harshen annabi dauda da kan harshen annabi isa dan maryam zalika bima asau saboda ayyukan saban su wa kanu ya taduna da ta'addancin su sai Allah yake kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu idan junansu suna barna ba sa hana junansu kyale ni in yi nawa in kyale ka kai naka wannan kuma ba shine addini ba addini shine in gaya maka gaskiya ka gaya min gaskiya ta hanyar da ta dace ko da yanzu na ji ba daɗi watan wata rana zan tuna idan Allah ya so ni da shari'a kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun to da haka wannan shine addini da haka Allah ya ce abun mamaki ku kalli munafikai da suke cewa da ƴan uwansu kafurai na ahlul kitabi ma'ana kafiran yahudawa suna haɗa kai da munafikan musulmi har ma suna exchanging idea wannan ya gaya wancan wancan ya gaya wancan wannan ya ce yi min kaza in ma kaza ban gishiri in ba kamanda mala ya ce wahum banun nadiri wa ikwanuhum fil kufri su ne yahudawan banun nadir da kuma sauran yan uwansu cikin kafirci me suke cewa da su la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wallahi in dai za a kore ku mu ma za mu fita tare da ku mala ya ce la lamul qasmi fil arba'ati lamun ɗin cikin la illa illa in a waje guda hudun nan din lamul qasmi ce a madadin wallahi take waje hudu aya ta ambaci lamun waje na farko la in ukhrijtum waje na biyu la nakhrujanna ma'akum an gane ko wala nuti'u fikum ahadan abada wala in qutiltum waje na uku lanansurannakum waje na hudu duk a waɗannan wajaje kana kaddara lamul qasmi kana hararo alkasmi rantsuwa sai da suka rantse musu suka ce wallahi in kaza ya faru wallahi kaza zani wallahi in an muku kaza wallahi kaza zani suna cikawa junansu baki haka kafirai suke cewa yahudawa a munafikai suke cewa yahudawa da sauran kafirai kar ku biye wa muhammadu in yace zai yaƙe ku wallahi sai mun taya ku kar ku biye wa muhammadu wallahi in yace zai kore ku daga madina tare da ku za mu fita mana suna ziga su da baki don su yi musu ingiza mai kan turuwa wannan shine sha'anin munafurci yutika min tarfin lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu sa'alabu munafiki zai zo ya ma dadin baki ina tare da kai ko mun dare ko mun rana ko mun ruwa ko mun sanyi ko ana ha maza ha mata amma ƙarya yake yi da zaran musiba ta tunkaro ka ba za ka gan shi ba guduwa zai to wannan shine abin da munafukai suke gaya kafirai su ba za su yi musulunci ba kuma ba sa so waɗansu su yi musulunci suna nuna musu in ma akwai wata matsala to mu za mu tsaya muku za mu kare ku shine la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum malai ce ukhrijum min almadinati suna nufin in an kore su daga madina domin yahudawan banu nabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da su ta cewa za mu zauna lafiya ba za ku taimaki wani akan mu ba ba za ku munafurce mu ba za mu bar ku akan addinin ku ba za mu yi muku tilas sai kun shiga addinin mu ba da sharaɗin ku ma kada ku munafurce mu kada ku haɗa baki da wani ya kawo mana hari kada ku goyi bayan wanda muke faɗa da shi ta ƙarƙashin ƙasa in kuka saba wannan ka'ida to ba za mu zauna gari ɗaya da ku ba za mu kore ku za ku bar madina suka ce mun yadda to sai munafikai suka dawo ta baya ta ƙarƙashin ƙasa abdullahi ibn ubay ibn salul wanda ana ganin sa tare da annabi yake shi ma musulmi ne ana sallah da shi amma kuma sai ya biyo ta bayan ƙasa yana cewa yahudawan banu nadir kar ku yadda da wannan abin da Muhammad ya gaya muku waɗannan ka'idojin kar ku cika masa su in ya ce sai ya kore ku yau shi ma ai bako ne mu ne yan gari wallahi sai dai ayi ko mu ko shi shine la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wala nuti'u fikum ba za mu masa da'a game da sha'aninku fi khizlanikum idan yace zai yi muku tawaye zai tozarta ku ahadan kowane dai ba za masa da'a ba game da sha'anin ku abinda suke nufi da ahadan anan shine annabi Muhammad a madadin su fito karara su ambaci sunansa sai suka sakaya ba za mu wa kowa da'a ba akan ku kowa din nan suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam abadan har abada kuwa wa in qutiltum kuma in an yaƙe ku mala yace hurifat minhu lamul muti'a anan an shafe lamun din shi ma wala in qutiltum ne daidai da la in ukhrijtum to amma anan ba a kawo lamun din ba an shafe ta lanansurannakum wallahi in dai an yaƙe ku to mu kuma za mu taimake ku sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah yana shaida cewa ƙarya suke yi maganar da suke faɗa ba gaskiya bace ce domin su munafikai ɗabi'a su ce haka in za su yi magana su rantsuwa kuma maganar ƙarya ce idza hadasa kazab in zai yi zance ya ƙarya kuma har ya hada da rantsuwa alhalin ya san maganar ba gaskiya bace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya wallahu yashhadu in ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun munafikai in sun zo ma za su yi ma magana sai sun rantse su ce wallahi kai manzon Allah ne mun yadda ba kuma Allah ne ya ce sai sun rantse ba amma ɗabi'ar munafiki shi kansa bai yadda da kansa ba in zai magana sai ya rantse domin shi kansa yana da shakka akan maganarsa sai Allah ya ce Allah ya san kai manzonsa ne amma Allah yana shaidawa yana rantsewa cewa munafikai ƙarya suke yi ba gaskiya suka faɗa ba domin Allah ya ce wa yahlifuna alal kadhiba wa hum ya'lamun daman suna rantsuwa ƙarya kuma sun sani yahlifuna بالله لكم إن إنهم wa ma هم منكم suna rantsewa da Allah غريكو cewa su tare suke da ku amma ba tare suke da ku ba haka wannan ɗabi'a ce ta munafurci shi yasa malamai suka ce bai kamata ba mutum ya zama ya saba wa da bakinsa rantsuwa a duk lokacin da zai yi magana domin ko da a ce kai ba munafiki ba ne ka ɗauki ɗabi'un munafurci ita rantsuwa ba a yin ta sai akan abu na gaske mai girma wanda ake da buƙatar a yi rantsuwa a kansa sai a rantse domin ko da a ce ka rantse a kan abu kai da gaske kake yi amma abin ƙarami ne bai kai a rantse masa ba to yi wasa da sunan ubangiji dan me zaka rantse da Allah akan abin da bai taka kara ya karya ba Allah mai girma ne bai kamata ba a ambaci sunansa sai a wajen abu mai girma mai daraja da ka yawan rantsuwa bai da kyau kuma baya daga cikin ɗabi'un mumini na kwarai ubangiji baya son haka ubangiji ya ce lanan suran na suka ce wallahi za mu taimake ku wallahu ya shaɗu inna hum lakazibun Allah yana shaidawa cewa su makaryata ne sai Allah ke ne la'in ukhrijū la yakhrujūna ma'ahum wa la'in qūtilū la yansurūnahum wa la'in nasaruhum la yuwallunna al-adbār thumma ubangiji ya ce la'in in in aka kori muna yahudawa daga garin madina sakamakon sun saba alkawari sun karya sharuɗa la yakhrujuna ma'ahum wallahi munafukai ba za su fita tare da su ba domin ƙarya suke musu daman alkawarin bogi ne wala in kutilu in kuma aka fada musu da yaƙi sakamakon sun karya ƙa'ida da sharuɗan da aka yi da su na zaman lafiya su yahudawa la yansurunahum wallahi munafukai ba za su taimake su ba kamar yadda suka yi musu alkawari ubangiji ya ce wala in nasaruhum in ma zai yi su taimake sun ko in ma da za su yi kokari da yunkurin su taimake sun ai ja'u nasrihim da za su zo da nufin su taimaka musu din la yawallunna adbara wallahi za su fita a guje ba za su iya tsayawa su jajirce wajen taimakon nasu ba to kuma mutumin da kace zaka taimake shi da kuma lokacin taimakon yayi ka fito sai ka gudu ka taimake shi ma'ana dai Allah yana so ya ce ba za su taimake su ba to amma kila wani a tunaninsa idan ya ga kamar da farko sun yi yunkurin taimakon sai ce a ah, to ya Allah ya ce ba za su yi ba kuma gashi sun yi to ubangiji yana gaya maka sirrin yadda al'amarin yake daman da farko ba za su nuna musu ba za su fito ba sai sun nuna musu kamar da su za a yi amma da zarar wutar yakin ta kan kama sai su gudu to kaga magana taimako dai bata yiwu ba shine wala in qutilu la yansurunahum wala in nasaruhum la adbara thumma la yansuruna da za su yi yunkurin taimakon nasu wallahi a ƙarshe guduwa za su yi sun malayun saruna kuma da su da yahudawan duk ba wanda zai ci nasara domin ubangiji maɗaukakin sarki ya riga ya alkawari annabi da sahabbai da rundunarsa su ne masu nasara kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun da ka rundunar Allah ita ce mai nasara annabawan Allah su ne mai nasara duk wanda ya yi yunkura zai yi gaba da gaba inda su bata lokaci zai yi amma ba zai yi nasara ba ko shakka babu su su ne waɗanda za su yi nasara a ƙarshen al'amari ibnu kasir ya ce wannan albishir ne ubangiji subhanahu wataala yake yi wa wannan al'umma da samun nasara da ɗaukaka da kuma karyewar makiyanta a kusa ko a nesa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce sayuhu zamul jam'u wai walluna dubur rundunar kafirai da rundunar abokan ƙawance waɗanda za su goyi bayan kafirci don a bushe hasken musulunci a karya musulmi wallahi sai zam sai an raga-raga da su wai walluna dubura kuma sai sun ranta a nakare ko yanzu ko gobe ko an jima kar ka ga yau kafirai sun yi nasara ka ɗauka shi kenan nasarar ta tabbata a hannunsu a'a nasara ta ƙarshen al'amari a hannun musulmi take nasara ta ƙarshen al'amari ga addinin musulunci take to da haka ubangiji subhanahu wataala anan yana albishir ne wala in nasaruhum layuwallunna al-adbara thumma la yunsaruna Allah ya ce la antum ashaddu rahabatan antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الله يتي لأنتم للي كو مسلمي كوني أشد رهبة ما في سنن بنصورو في صدورهم جزكا تنكا فريد ai almunafiqina wal yahud ana nufin ku kuka fi tsoro a zukatan kafirai da zukatan munafikai in musulmi ya tsayi akan musulunci tsoron da kafiri yake masa ya fi tsoron da yake wa Allah in musulmi ya tsayi akan musulunci shayi da kwarjini da yake wa munafikai ya fi shayi da kwarjinin da munafikai suke wa Allah da haka tsayuwar musulmi akan addinin musulunci akan gaskiya ba karamin nasara bane ba karamin tasiri bane ba Allah zai sa maka haiba zai sa maka kwarjini zai sa maka cika ido idan ka tsaya a gaban kafuri ba zai iya katakus ba ba zai iya wani tasiri ba wanda irin waɗannan sun faru da yawa a tarihin musulunci to haka nan ma munafiki munafiki idan musulmi ya zama musulmin kwarai shayinsa yake yi tsoronsa yake yi amma matukar kaga kafuri baya tsoron musulmi munafiki baya shayin musulmi to musulmin ba na kwarai bane ba musulmin ba na gaske bane ba bai tsayi da abin da ya kamata ya tsayi da shi ba na musuluncin nasa bai kiyaye haƙƙin Allah ba bai kiyaye haƙƙin bayan Allah ba to ba yadda za a yi kai zasiri ba yadda za a yi kai kwarjini a matsayin ka na musulmi ka zalunci yan uwanka musulmi ka saba alƙawari ka ci amana ka yi sata ka yi damfara ka yi rubda ciki akan dukiyar mutane wani kwarjini za ka yi musu ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi amma matukar za ka kiyaye haƙƙin Allah ka kiyaye haƙƙin mutane tsakaninka da su wallahi ba su yi ba su keta ka ba su yi ba su ci mutuncinka Allah zai sa kwarjininka da tsoronka da ƙimarka da darajarka a idan dinansu to wannan shine ka'ida duk wanda ya kiyaye sai Allah ya kiyaye masa la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah kun fi tsoratarwa da kwarjini a cikin zukatansu sama da Allah ai anna rahabatahum fi sirri minkum ashaddu min rahabatihim min Allah tsoron da suke muku a ɓoye ya fi tsoron da suke wa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaharuna halakum da suke nuna muku kamar a fili cewa wai suna tsoron Allah a'a sun fi tsoron ku sama da Allah wa kanu yuzhiruna lahum rahabatan shadidatan min Allah alhalin a zahiri munafikai suna nuna su masu tsoron Allah ne tsoro mai tsoro mai tsanani ai la yaqdiruna ala muqabalatikum abin nufi munafikai ba za su iya gaba da gaba da ku ba haka nan ma kafirai li'annakum ashaddu rahabatan domin ku kun fi tsananin firgici da tsoro fi sudurihim a cikin zukatansu min kulli shay'in sama da dukkan komai ubangiji ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahun saboda su mutane ne da ba su da hankali ba su da fahimta inda kana da hankali kana da fahimta me na tsoro a cikin bawa alhalin baka tsoron mahalicci ya za ka rinka jin tsoron mutum dan uwanka alhalin baka tsoron ubangijin da shi ya halicce ka ya halicce shi duk lokacin da ka wayi gari ka fi jin tsoron mutane sama da tsoron ubangijin mutane za ka iya kin yin abun saƙo a gaban mutane amma ka yi a gaban ubangijin mutane domin shi ba inda za ka je ka ɓuyan masa wa idza ka lauta Biribatin fi zulmatin idan ka keɓanta a duhun dare za ka aikata saƙo, to ka sani cewa ubangiji yana kallon ka fastahaya min nazarin ilahi wa kullaha innan lazi khalaqa az-zalama yarani ka tuna da cewa shi ubangiji babu inda ake ɓoye masa duk inda ka je ubangiji yana tare da kai la takfa minkum kafiyatun ba mai kuya ga Allah to amma da yawa daga cikin mutane sakamakon ba sa tunano girman Allah da tsoron Allah za su iya ɓoye wa mutane ba za su yi abin da ba sa so mutane su gansu ba don kada girman su da kimar su ta zube a gaban idan mutane amma ba sa tuna wannan lokacin da suka keɓanta su da Allah ubangiji ya ce inna Allah kana alaikum raqiba ubangiji yana dakon ku ba inda kuke baya lura da ku wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke yana tare da ku subhanahu wata'ala da ka ɗabi'ar munafukai suna jin tsoron saba wa mutane amma ba sa jin tsoron sabawa wa Allah yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah suna neman su ɓuya ga mutane amma su sani cewa fa ba sa iya ɓoye wa Allah to da Allah yake sun fi jin tsoron ku sama da yadda suke tsoron Allah saboda ba su da hankali ba su da tunani ba sa fahimtar al'amura da da hankali da tunani da fahimtar al'amura ubangijin mutane shi ya kamata a tsorata ba mutum ba shi ya kamata a ji kunya ba bayinsa ba malai ce la ya famuna ba sa fahimtar al'amura daidai yadda ya kamata a fahimce su wa in ku ba dan haka ba lama khaful makhluqa da ba su tsoraci abin halitta ba a shadda min ma khaful khaliqa sama da yadda suke tsoron mahalicci subhanahu ta'ala sai Allah ya ce ni لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله يقول لا يقاتلونكم جميعا شي باسا إيا ياقركو غبا دا غبا غاكو غاسو شيني ما نر جميعا wadan su malaman suka ce la yuqatilunakum jami'a ay mujtami'in ba sa iya hada kai su fito filin daga dan su yake ku da kafirai da munafikai ayi kungiya guda a fito a fuskanci musulmi gaba da gaba ba za a iya haka ba duk yadda ɗaya ya yunkura sai ɗaya ya zame duk yadda ɗaya ya ce muje muje in an fito sai ya zille saboda me saboda ba su da gaskiya saboda suna tsoron a yi gaba da gaba an gane ko shine ma'anar la lokacin jami'an ubangiji ce illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin alƙarya muhassanatin wacce take a kewaye a katange sai dai su shiga gari su kewaye shi da gini amma ba dai su iya fitowa ba sai dai su rinka jifan tsoro jifa ta bayan katanga amma su fito gaba da gaba ba za su iya ba aw min wara'i judurin ko ta bayan katanga shine fi quran muhassana aw min wara'i judur ayan nan da take magana kai ka yau tana magana da yahudawan isra'ila su fa suna yaƙi suna kashe falastinawa suna harbo rocket amma su duk sun tsare garinsu sun katange shi gari guda an masa katanga ƙasa guda an mata katanga sannan kuma wai an sassa mata wasu na'urori da za su kare rokoki alhalin su sun yadda su jefa ba su yadda a jefe su ba ai makashin maza maza kan kashi in kun isa ku mazaje ne ku fito irin yadda falastinawa suke fitowa da dutse a gaba da gaba mana to dama wannan ɗabi'a ce ta kafiri ɗabi'a ce ta munafiki tsananin tsoro in zai yaƙe ka sai dai shi ya tabbatar yana cikin ɗaki ya yadda ya jeho amma shi bai yadda a jefe shi ba a haba in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun ai in dai ka san zaka jefa a ji zafi to kai ma ka san cewa za a jefe ka wata ranne kai ma ka ji zafi domin yadda uwa ta haife ka haka uwa ta haifi kowa yadda kowa in aka tafi jikinsa zai ji zafi kai ma in aka taɓa ka zaka ji zafi kuma yadda kake ganin zaka taba wasu to ka shirya kai ma wata ran za a taba ka domin makashin maza maza kan kashi Jumhuri sun karanta aw min wara'i judurin kalmar judur jam'i ne na jidar amma abdullahi ibn kasir al da abu amr ibn ala sun karanta bil ifrad la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i jidarin jam'in sa shine judur judur shine katangu jidar kuma katanga guda ɗaya malaiti jam'u jidar wa huwa suru shine katanga ana nufin ganuwa katotuwar katanga ma kikiya da ake kewaye gari da ita don tsoron mahara wa qira'atin jidar a wata kira'ar jidar ita ce kira'ar Abdullahi ibn Kathir al-Makki da Abu Amr ibn al-Ala ubangiji ya ce ba'suhum bainahum shadid tantamar da ke tsakaninsu matsananciya ce ma'ana faɗa tsakanin kafirai ijunansu yana da tsanani kafirai ijunansu suna faɗa da juna amma sai dai suna da wani taknik wasu dabaru in za su yaƙi musulmi sai su haɗa baki amma idan da babu musulmi su ijunansu cin dunduniyar juna suke Allah yana tona mana asirin su ne a nan dan kada mu rinka ganin su kamar kansu haɗe a'a ta ciki na ciki ne ta baka na baka haka ake zaman yan marina da ka ba wani kafiri da yake son dan uwansa kafiri ƙungiyoyin kafirai daban-daban ne kuma kowace cin dunduniyar ƴan uwarta take amma dai suna da wata ɗabi'a da wata dabara in za su yi faɗa da musulmi sai su haɗa baki wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai idan za su yaƙi musulmi suna iya haɗa kai sai Allah ce illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kuma matukar ba ku da haɗin kai to ku sani akwai fada akwai fitina mai tsanani da kuma bala'i da zai yi ta kai kawo a tsakaninku a yau da gobe da haka ko da a ce dabara haɗa baki ya zama musulmi suna da ita idan su ma za su fuskanci makiyansu kafirai kamar yadda su kafiran suke da wannan dabara idan za su fuskanci musulmi bala yace fa ajzuhum an qitalikum laysa li jubnihim gazawarsu ta fuskar su yaƙe ku kaɗai ba don tsoron su bane ba bal huwa fi ghayatil quwwa kai abin ya fi haka ta yadda su a tsakanin su da juna ba su yadda ba su sadaukar da rawukansu don ceton junansu wa shaja'atu idza haraba ba'dhum ba'dan haƙiƙa su suna da matukar ƙarfi suna da jarumtaka amma fa baya bayyana sai in za su yaƙi junansu wa amma idza harabukum amma idan za su yaƙe ku fa yad'uku wa yajbunu lirrahabati allati fi qulubihim za su tsorata kuma za su samu karayar gwiwa saboda tsananin tsoronku da ke cikin zukatansu Allah ya ce ta hasabuhum jami'an kana tsammanin bakin su ɗaya kansu ɗaya mujtami'ina tsintsiya ce madaurin ki ɗaya su wa qulubuhum shattan alhalin ba haka ba ne zukatansu a rarraba suke khilaful hisbani saɓanin yadda ake tsammani me ya haifar musu da haka zalika bi annahum qaumun la saboda su mutane ne da ba su da kyakkyawar fahimta ba su fahimci Allah yadda ya kamata a fahimce shi ba ba su fahimci manzannin Allah yadda ya kamata a fahimce su ba ba su kuma fahimci addini yadda ya kamata a fahimce su ba bale ce mafaluhum fi tarkil imani misalin su ta hanyar bore da suka yi wa imani wa ma ya yahsulu alaihim min zalik da abin da ke faruwa gare su na haka min alqatli na kisan juna wal asiri da riba ce juna wal hazima da kuma karaya fi duniya a duniya shine kamar yadda aya za ta ambata a gaba idan mun zo darasi na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullah tambaya ta farko yake cewa malam bankuna ne suka ce mana mu samo musu customers duk wanda muka kawo ya bude account muna da wani kaso malam haka ya halatta a musulunci idan bankunan nan masu cin riba ne idan ka samo mutane suka buɗe akawun a wajen kaga ka taimaka wajen cin riba ko da sun baka kaso na kuɗi amma ka sani a wajen Allah kuma kana da zunubi na ka taimaka wajen cin riba ko ciyar da riba Allah kuma ya ce la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi Allah ya tsine wa mai cin riba da mai ba da kuɗin dan a ci ribar da mai rubutawa da shaidu da duk kowa da kowa da ka in banki ne na riba ko kuma department ɗin da za ka kawo wa customers ɗin ya danganci irin waɗannan department ɗin a cikin bank wanda suna ba da interest to wannan laifi ne bai halatta ba aikin da kuma karɓar kuɗin aikin sai dai idan ka yi aikin baka sani ba sai yanzu ka ji to kuma ba za ka bar musu kuɗin ba sai ka je ka karɓo in ya so kuma sai ka je ka bayar ga wani ya ci amma kai karkaci wani mawadaci ba wanda baya cikin halin bukata amma idan ya zama banki ne na musulunci kamar irin su ja'iz ko kuma department ɗin da suka nemi ka kawo musu customers ɗin don su biya ka ɓangaren islamic ɗin ne ko ɓangaren da babu interest ɗin ne to wannan in kai babu laifi kuma in sun baka kuɗi ka ci don wannan ka ci halak babu haramci a cikin haka wallahu alam mai tambaya ta gaba ya ce malam ya inganta a baiwa mara lafiya wanda ibtila'in ko wanda ibtila'in gobara ya same shi kuɗin ruwa da bankuna suke bayarwa na gode Allah ya kara ma lafiya eh, ya halatta duk wanda yake cikin halin kakanikayi ko halin bukata ana iya bashi kuɗin interest ya ci misali kai kana ajiya a banki saboda larura ba ka da inda za ka je ka ajiye kuɗinka hankalin ya kwanta dole sai ka kai banki babu laifi a haka ya zama min babu darura babu larura dan kada kuɗin su salwanta ko kuma a biyo ka a zo a kwace ƙarshe kai rashin ranka ma da ka a irin wannan yanayi kai ajiya a banki yana zamowa babu laifi saboda larura to amma duk da haka tunda ka je ka kai musu kuɗi za su rinka sa maka ruwa kuma in ka tashi karɓa ba za ka bar musu ruwan ba za ka karɓo har da ruwan sai dai ruwan kuma ba za ka ci ba sai ka nemi mabukata marasa lafiya ne a asibiti talakawa ne da ba su da abinci a 'yan makaranta ne da ba su da kuɗin registration waɗannan duk za ka iya biya musu ko wanda suka gamu da ibtila'in gobara wanda gobarar ta cinye duk abin da suke da shi ba wai wanda ta rage musu wani abu ba idan aka yi ibtila'in gobara ta ci wani abu ta bar wani abu duk da haka mai irin wannan yanayi ba wai zancen ka ɗauko kuɗin ruwa ma ka bashi ba kuɗin halal ma a ɗauka a bashi ba a bayarwa in haka ne duk wanda wata musiba ta same shi kenan sai an biya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai halatta bar ko sai ga mutum uku daga ciki wanda musiba ta same shi daidai da abin da zai ci a ranar bai da shi to wannan shi ake taimakawa ya samu abin da zai ci shi da iyalansa na wunin gobe kuma ya fita nema to amma mutane za su fake da irin waɗannan musibu da suke samu kuma su buɗe ƙofar bara wasu hadda ƙarya da zalunci da kaza yayi asarar naira goma ya je ya ce naira dubu ya rasa da haka wannan ba daidai bane a musulunci a musulunci Allah ya kaddara wata ran za a yi dariya wata ran za a yi kuka wata ran za a samu riba wata ran dole a yi asara bahaushe ya ce hannun da ya irga riba dole wata ran sai ya irga asara to shikenan kuma dan asara ta same ka sai ka buɗe kuma wani kofa na saban ubangiji in ya tabbata iya jarin ka kenan komai ya ƙone daidai da abin da zaka ci a yau baka da shi sai aka taimaka maka wannan an yi daidai amma mutum ne yana da rumfuna a kasuwanni daban-daban can yana da rumfa ta kai ta miliyan goma can ta miliyan ashirin can sai ta miliyan goma ta cinye to ba an ban mai ta miliyan ashirin ba ba wai murna muke ba amma wannan ba dalili bane kuma da zai sa a buɗe ƙofar roƙo da kaza da kaza a cikin al'umma da kofar zalunci a cikin al'umma wanda zaka ga in za a taimaka wa ma kananan 'yan kasuwan su irin waɗannan su suke fitowa kuma su kere su sake kwashewa wannan ba daidai ba ne ba da haka dai idan mutum ya shiga hali na bala'i ana iya taimaka masa da kuɗin intaras kuɗin ruwa amma dai a sani wani irin bala'i kuma gwargwadon menene na limit ɗin da in mutum ya kai na bala'i ɗin ake masa irin wannan taimakon babu abin da addinin musulunci ya bari babu wani hukunci da addinin musulunci bai yi mana bayani akan sa ba dalla dalla filla filla da haka ya kamata mu san irin waɗannan kuma mu kiyaye irin waɗannan dan Allah ya jarabce mu da wata musiba ba kofa bace kuma ta mu sake buɗewa kanmu wani bala'in wanda kuma zai iya jawo Allah ya daɗa tara mu sai mun dada tara dukiyar ya sake turo da wutar ta sake cinyewa saboda shi hikimar musiba in ta same ka ka gane ina kai kurakurai ka gyara to haka ba zai sake faruwa ba a gaba amma matukar musiba za ta same ka yau kuma ka sake maimaita sababin abin da ya jawo maka musibar farko ko ma sama da shi to ka sani ninkin ba ninkin musibar tana nan za ta dawo ubangiji ya ce wala nuziqannahum min al-azabil adna dun al-azabil akbar la'allahum yarji'un za mu dandana musu karamar azaba kan babbar dan su hankalta su dawo amma idan ba su hankalta sun dawo ba dan mun dandana musu karama to za mu biyo su da babba awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun ba sa ganin muna jarraba su da musibu a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu amma ba za su tuba su tuna ba haka maganin idan Allah ya jarabce ka da musiba ko ta musiba ta sauka danja ce Allah yake mana cewa akwai matsala a gaba mu gyara domin duk wata musiba da ta samu dan adam a duniya yana iya kwabarin yana iya murmurewa ya ma samu ninkin ba ninkin abin da ya rasa a baya in ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah amma matsalar shine kai sakaci ai ta tafiya a haka ana taima danja ana taima alad baka gane da matsala ba kuma har ka shiga kabarinka to fa duk musibar da aka shiga kabari da ita ba a kabarin duk bala'in da sai da aka je lahira ya an riga an kwana a ciki fa ya kamata mu gane Allah ya sa mu gane mai tambaya ta gaba yake malam tambaya na shine idan mai mota ya buge mai mashin sai mai mashin din ya buge wani ya mutu malam waye mai kafara a cikin su a cikin su biyan shin mai mota ko mai mashin dukkanin su kafara za su kowa yayi kisan kai ai kowa yayi kisan kai ka'ida a musulunci shine ko rabin kalma ka faɗa wajen kashe mutum da wanda ya soka masa wuka da kai wanda kace kashe baka ce shi ba ya soka masa wukar duk ɗaya kuke in za a kashe ku daidai za a kashe ku in za ku biya diya daidai za ku biya baya cewa yo aini ni mitin kawai aka yi da ni ba da ni aka tafi operation din ba manzo Allah ce man aana ala qatl muslimin walau bi shatari kalima wanda ya taimaka wajen kashe musulmi ko kashe rai ko da da rabin kalma ne daidai yake da wanda ya kisa da ka shi mai mota ya bankaɗo ka kai kuma ka je ka bankaɗe mutum waye bai bankaɗe mutum ba a cikin ku ko ya bankaɗe da aka idan hukuma za ta kama ku taimako hukuncin kun yi kisan kai ku biyun za ta kama in diya ce ku biyu za ku biya diya in azumin kafara za ku yi ku biyu za ku yi kuma ba wai rabawa za ku yi ba kowa sittin sittin zai yi domin shi azumin kafara ba a rabawa a ce wani ya talatin wani ya talatin a'a kowa sittin sittin zai yi ina fata an gane diya ce ake rabawa wani ya ba da raƙumi hamsin wani ya bada hamsin in an haɗa ɗari amma azumin kowa sittin sittin zai yi kuma a jere ba tare da an sha ba in ban da uzuri in ba da uzuri ba karɓaɓɓe a shari'a Allah ya tsare ya tambaya ta gaba ya ce bayan ya yi sallama da fatan alkhairi malam menene bambancin waɗannan na farko sai ce tauhidul uluhiya na biyu tauhidul rububiya na uku tauhidul asma'i was sifat tauhidul uluhiyya shine kaɗaita Allah a cikin ayyukan bawa duk abin da zaka yi na ibada ya zama dan Allah zaka yi shi kaɗai lafazin kalmar uluhiyya ɗin daga al'ilaha tune ne al bi mana alibada daka ko ka ce tauhidul uluhiyya ko ka ce tauhidul ibada duk ana faɗa kaɗaita Allah cikin ayyukanka kai bawa kada ka yi sallah sai dan Allah kada ka yi azumi sai dan Allah kada ka yi zakka sai dan Allah kada ka yi yanka hajji sai dan Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin na biyu tauhidur rububiyya shine kadaita Allah cikin ayyukansa kalmar rububiyya din shine al-khalq wal tadbir wal mulk halitta da gudanar da halitta da kuma mallakarta wanda wannan aikin Allah ne alalahul khalqu wal amru shi ne mahalicci kuma shi ke gudanar da al'amarin halitta to anan ma ka ji cewa shi kadai ne wa halicci duniya Allah ne shi kadai ba wanda ya taya shi wa ke kashewa Allah ne shi kadai ba mai taya shi wa ke rayawa Allah kadai ne ba mai taya shi wa ke azurtawa wa ke ɗaukakawa wa ke kaskantarwa duk waɗannan ayyukan Allah ne to shi kadai yake yi ka kadaita shi a ayyukansa kuma ka kadaita shi a ayyukanka kadaita shi a ayyukansa tauhidul rububiyya kadaita shi a ayyukanka tauhidul uluhiyya to sannan tauhidul asma'i wa sifat kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa Allah yana da sunaye kuma yana da sifofi duk wani abu da aka ce suna ne na Allah to kasancewa shi kaɗai ke da wannan suna da ma'anar suna? ko da a wani lokaci akan samu wasu su tarayya da Allah cikin lafazin sunan amma ma'anar tasa sunan ba a tarayya da shi mun sha buga misali a dukkanin inda gabar zance ta biyo da mu akan haka yana daga cikin sunayen Allah ar-ra'ufu ar-rahim rabbana innaka ra'ufun rahim thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufun rahim kaga ra'ufu sunan Allah ne rahimu sunan Allah ne amma ya arawa manzon Allah bil mu'minina ra'ufun rahim to amma lafazin ne kadai daya ma'anar na Allah ɗin daban da ma'anar na manzan Allah za ka ce da Allah ar-ra'uf ka ce da manzan Allah ra'uf amma ma'anar ra'uf a wajen Allah daban take da ma'anar ra'uf a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce Allah rahim za ka ce manzan Allah bil mu'minina ra'ufur rahim amma rahmatullahi khassa ba ta kamanceceniya da rahmar kowa Allah yana daga cikin sunayensa a'ala sabbihisma rabbikal a'ala kuma ya arawa annabi Musa sunan a'ala qulna la takhab innaka antal aala, amma uluwullahi daban uluwi Musa daban ma'anar ta kowa daban lafazin ne iri daya Allah sami'u ne basiru ne mai ji mai gani duk dan adam in ba makaho ba ba kurma ba sami'u ne basiru ne amma sam'uka sam'un khas wa sam'ullahi sam'un khas sam'un mutlaq ubangiji yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mu muka halicci dan adam min nutfatin daga digon mani amshajin me yauki nabtalihi da muke caccanja shi Allah ya ce faja'alnahu a karshe muka sanya shi sami'an basira. me ji me gani kuma ya ce wa kansa laisa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir ba wanda ya kama da shi amma tare da ka shi sami'u ne basir ne da a cikin sunayen Allah da sifofin Allah za ka ji wani lokaci ana gaya wa wasu mutane wasu suna daga cikin sunayen Allah amma ka sani ma'anar na Allah daban ma'anar nasu daban shi ma'anar na Allah bai da farko bai da ƙarshe kuma bai da iyaka ganin ɗan adam yana da farko yana da ƙarshe kan haife ka baka gani in ka mutu ka daina gani amma shi Allah ba wani lokaci da aka yi baya gani ba wani lokaci da za a yi daina gani kai duk ganin ka in mutum ya shiga ɗaki ya rufe kofa baka ganin sa amma shi Allah ba inda zaka shiga ka buya inda baya ganin ka in dare dare idan dinan in adam ba ka gani sai da hasken fitila shi ko Allah duk tsananin duhu ba inda yake sha makance ganinsa to kaga wannan yake nuna maka akwai bambanci tsakanin sunayen da kuma sifofin dan adam yakan kasance almalik mai mulki Allah ma yana daga cikin sunayensa almalik mai mulki dan adam yakan kasance mai ilimi al'alimu yana daga cikin sunayen Allah al'alimu dan adam yana kasancewa alhayyu rayayye yana daga cikin sunayen Allah alhayyu rayayye amma duk lafazin ne daya ma'anar ta kowa da ba huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi yasa manzo Allah idan zai gaya wa Allah sunayen da suke da kamanceceniya da na bayi to sai ya ƙara wasu kalmomi dan ya ware na Allah sai ce al awwalu laysa qablaka shay' Allah kai ne na farkon da kafin kai ba kuwa wani kila a gidansu shine na farko shine babban ɗa first born ko ba haka ba to amma awwaliyyaka da awwaliyatul lahi taktalif al awwalu laysa qablaka shay wani kuma shine last born a gidansu shine na ƙarshe Allah ma shine al akhiru manzo Allah sai ce wal akhiru laysa ba'daka shay Allah kai ne na ƙarshen da bayan ka ba kowa amma kai ko in kai ne last born a gidanku kuma za a zo a haifi jika kenan bayan ka akwai wani kai ma kila ka zo ka haifa bayan ka kenan akwai wani al-zahir Allah shine madaukaki wani ma shi ma madaukaki ne kila a ma'aikatarsa shine oga kwata-kwata kila a ofis shine oga kwata-kwata kila a masallaci shine liman na farko amma ubangiji shine na farko na saman da babu wani a samansa domin a duniya ma yace wa fauka kulli zai ilmin alim saman dukkan wani mai ji da isa ilimi akwai masani shine Allah da haka manzo Allah sai ya ce laisa laysa fawqaka shay Allah kai ne madaukakin da saman ka ba kowa daga kai an kure karshen girba al-batilu alladhi laysa dunaka shay Allah kai ne boyayyen da ba wani abu da ke iya buyan maka to kaga waɗannan sunaye manzo Allah yakan ƙara musu wannan sharhi ne yayin ambatansu domin ya daɗa fito da su fili a fahimta kuma domin a wasu lokuta bayi suna da makamantan irinsu na sifofi ko na sunaye kadaita Allah cikin nasa shine tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah a sunayensa ta fuskar ma'anonin sunayen da kuma lafuzzan su a wasu lokuta domin cikin sunayen Allah akwai wanda ba a gaya wa kowa amma akwai wanda ana iya ara a gaya wa wani kamar sunan Allahu ba a iya gaya wa kowa amma duk wani suna da ba na Allahu ba malamai sukan ce ana iya ara a gaya wani an gane ko wallahu ta'ala a'la wa a'lam tambayarsa ta gaba ya ce malam idan annabi isa alaihi salatu wasalam ya tayar da matacce ko gurgu ko makaho ko makamancinsu to suna komawa yadda suke ko kuma suna miƙewa kenan ko sun miƙe kenan sun miƙe kenan sun miƙe kenan duk wani makaho da annabi isa ya tayar da shi ya tashi kenan daga makantarsa duk wani gurgun da annabi isa ya miƙar da shi ya miƙe kenan daga gurgun takarsa duk wani Eh, mataccen da ya tayar da shi ya tashi kenan har zuwa wani lokaci kuma da zai ya sake mutuwa shi yasa ma kafiran zamanin annabi isa suka ce wa ai waɗanda isa yake tayarwa in sun mutu daman doguwar su ma suka yi ba mutattu ba ne ba suka ce daman doguwar su ma ce in da gaske yana tayar da matacce mu je kabarin samu dan annabi nuhu yau sama da shekara dubu goma ya mutu ya tashe shi in ya isa kuma aka je kabarin samun ya taɓa samun kuma ya tashi da haka qur'ani ya nuna cewa suna mutuwa yana tayar da matattu yana warkar da makafi yana warkar da guragu da sauransu bai ce ba kuma suna komawa bayan abin ya faru in ya zama suna komawa malamai suka ce to ai bai zama mu'jiza ba kenan domin ita mu'jiza bambancin ta da sihiri sihiri yana iya yiwa yanzu amma baya dorewa amma ita mu'jiza za ta yi yanzu kuma ta dore an gane ko yanzu boka zai iya yin bokanci yanzu ya buɗe kunnen kurma ya ji amma kwana ɗaya biyu fa zai koma ya ce in ido ya mutu kwalli ba ta da shi boka zai iya dabarbarin da zai yi yanzu kaga kamar gawa ta yi motsi amma fa an jima za ta koma an bani labari a garin tibi idan saboda tsafi in mutum ya mutu ma akwai maganin da suke barbada masa ya tashi da kansa zai shiga kabari to amma idan ka ga tafiyar kai ka san daman ba tafiyar mai rai bace kawai aljanu aka sa suka zo suka daga shi suke jansa da zarar ya je gindin kabari kuma kenan sai sai ya kife to amma su annabawa ba haka bane ba da haka dai wannan shine abin da yake na zahirin mu'jiza kuma bambanci tsakanin mu'jiza da kuma sihiri tambayarsa ta gaba ya ce malam ka ja hankalin matasa domin idan aka yi rasuwa idan za a yi sallar gawa sai ka ga sun tsaya a baya suna jira a gama su raka ta makabarta sai su bar tsofaffi da dattijai da fatan Allah ya kai malam gida lafiya to matasa kun ji ban san ba wane ne matashi me matasa ai asali ma wanda yake da wannan ɗabi'ar bai kamata ba a kira shi da suna matashi matashi a addini shine wanda ya waye a addinin sa ta fuskar ilimi na addini da na rayuwa da kokarin yin aiki da abin da ya sani wannan shine tasawa na yi lakcoci akan gudunmawan matasa a musulunci malaman musulunci sun yi magana akan wa ake cewa matashi mu a hausa idan aka ce matashi wanda bai yi aure ba in shekara ka ɗari a wajen bahaushe gauro ne kai baka yi aure ba sunan ka matashi amma ba haka bane ba a musulunci a musulunci ko duk duniya ‘ya'yanka ne matuƙar za a ce Allah ya ce annabi ya ce ka yi aiki da shi sunan ka matashi da sharaɗin in baka wuce shekara arba'in da biyar ba annabi ibrahim yana ɗan shekara arba'in allah ya ce da shi matashi kuma yana da ‘ya'ya kalu sami'na fatan ya zukuruhum yuqalu lahu ibrahim lokacin da ya sassaƙe gumakan mutanensa lokacin ya haifi ɗansa ismail ɗansa na farko amma da mutanen garin suka zo za su tona asirin wanda ya musu wannan aika-aika suka ce sami'na fatan mun ji wani saurayi yazkuruhum yana gaya musu baƙaƙen magana domin zikiri yana zuwa da ma'anar baƙan magana ba kowane lokaci zikiri yake zuwa da kyakkyawan ambato ba qalu sami'na fatan yadhkuruhum suka ce daman mun ji wani saurayi yana gaya wa gumakan mu bakaken magana yuqalu lahu ibrahim ana ce da shi ibrahim malamai suka ce a wannan lokaci da Allah ya kira shi da suna fatan ya wuce shekara arba'in yana da ‘ya'ya kuma an ce da shi saurayi wannan ya nuna a yaren musulunci saurayi ba shi ne wanda bai yi aure ba ba shi ne kasa da shekara arba'in da biyar ba A'a ko da ya fi haka samartaka shine sanin addini da kuma ƙoƙarin yin aiki da abin da ka sani to kaga duk saurayin da zai ja gefe ga lada gingime mai a gabansa zai yi rashin sa wannan bai kamata ka ce da shi saurayi ba ka dai nemi wani sunan ka gaya masa kila ka ce da shi dan chabros ko ba haka ba wannan dan chabros ne amma ba saurayi ba abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana duk wanda yayi wa gawa sallah yana da lada gwargwadon kiradi duk wanda aka je aka binne gawa da shi yana da lada gwargwadon kiradi in an hada kiradi biyu ya ce kowane kiradi ɗaya ya kai dutsen uhudu. wanda dutsen uhudu duk Madina ga wanda ya je Madina duk Madina geographically an ce a kansa take ƙarƙashin Madina gaba ɗaya dutse ne kuma dutsen uhudu shi ya mamaye ta ta ƙasa kawai wani ɗan kansa ne ya tozo a sama a inda ake zuwa a ganshi a ce dutsen uhudu. gangar jikin tana ƙasa ɗan kan ne ya ɓullo to ladan da zaka samu in aka yi sallar gawa da kai ya kai girman dutsen uhudu in kuma aka je aka binne ta tare da kai za a maimaita maka irin wannan ladan abdullahi dan umar yace da muka ji wannan sai yace laqad khasirnal ya yace kai wallahi mun yi asarar kira'i mai yawa domin da su ma ba dauki sallar gawa da wani muhimmanci ba ko kuma rakiyar ta da wani muhimmanci ba duk da daman asalin abin fardu kifaya ne in wasu suka yi sun ɗauke wasu amma inda za ka san ladan da ake samu bai kamata ba a ce ka bari an baka labari kamata a ce an yi da kai da haka in dai ba wani uzuri ba lalle ya kamata a ce za a yi sallar gawa a yi ta tare da kai za a je rakiya a raka ta tare da kai idan kuma abin ya fi karfin ka to wannan kuma wani uzuri ne na daban amma ba ka tsaya ana yi kuma kana kallo ba Allah ya sa mu gane takarda ta karshe za ta ɗauke mu tsawon lokaci ta fuskar bayani amma ba mu da lokaci amma dai saboda amanar an rubuto ta zan karanta don mai ita ya ji in ya so a yi mana afuwa amsoshinta za su biyo baya saboda yanzu ina da taro ina da mitin yanzu in na tashi can zan je na san ma na makara da haka dai zan karanta insha Allah dan shi mai takaddar ya je domin ba ma ɓoye abin da yake na gaskiya ba ɗabi'an mu bace ba tarbiyyar mu bace ba mu faɗa abin da shi ne zai daɗaɗa mana rai ko aka faɗa wanda zai daɗaɗa mana rai wanda kuma muke ganin kamar ya saba mana muke faɗa wannan ba ita ce amana ba ta fuskar karantarwa da ilmantarwa bari ku ji me yake cewa assalamu alaikum malam taro da ake yi na suna ko maulud an ce bai da asali to abubuwan da ake yi cikin su kamar ciyarwa karatun alkur'ani wa'azi da sauransu malam idan mutum ya yi waɗannan abubuwan zai samu lada tun da su suna da asali in ji wani malami menene ƙarin bayani tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biya ce menene ma'anar gausu autadu utubi ko aqtabu da nujaba'u wannan duk wasu ranks ne matsayi ne da makamai da suke a cikin ɗariƙa sufaye kuma an yi rubuce-rubuce a kansu imamu suyuti yana da littafi guda akan wannan da haka in ka bani lokaci insha Allah kamar yadda na faɗa in dai ban manta ba zan sashi a wajen karatun gwammaja insha Allah zan zo maka da bayani tambayar ta hudu ko ta uku yake cewa wai akwai inda aka rubuta cewa wai akwai wani salati karanta shi sau ɗaya ya fi saukar alkur'ani sau shida malam dan Allah an rubuta haka in dai an rubuta insha Allahu na bar ɗariƙa daga yau na dawo sunna taliki na kawai ɗaya ne a ƙarshe ya fahimci ɗariƙa daban sunna daban to alhamdulillahi waɗannan kuma bashin da kake bin mu za mu kawo maka su in Allah yadda a ilmance a rubuce ka gansu insha Allah kuma kai muna fatan zaka cika alƙawarin da kai na cewa zaka bar ɗariƙu ka dawo kan sunna wacce manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله